da wannan nasiha baki da tunasarwa ne abu na farko unuwa na wannan nasiha shine musulmai a mahangan musulunci a yau ne za mu tattauna a takaice insha Allah a wannan haduwar tamu na wannan lokaci in Allah da wannan zai zama shi ne na farko ke na ko na daya abu na farko za mu kalli rayuwar magabata musamman sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a inda suka rayu da irin kokarin da suka sha da wahalar da suka sha na domin kafa wannan addini da muke rayuwa a ciki a yau tarihin sabai kowa ya sani da kokarin da aka yi da wahalar da aka sha na rayuwa da tasirinsu daga makka hijira zuwa madina kafin nan zuwan da aka yi ba'ifa zuwan da aka yi habasha duka an tafi ne domin maya domin a kafa wannan addini kuma allah ya sa aka kafa mana wannan addini wasu suka rasa kansu wasu suka rasa wani part of na jikinsu wasu suka rasa iyalinsu, wasu suka rasa dukiyansu kan tabbatun wannan addinin musulunci suka yi abin da za su yi suka so junansu suka kone junansu suka taimaki junansu suka so allah suka so manzon allah sallallahu alaihi wa sallam har allah ya kawo a inda ya kawo a yau har muka zo muka karba to ka kalla yadda Allah ta'ala ya ba su ya taimake su ya ba su aljanna tun a duniya kuma Allah ya yarda su saboda ne sun yarda da Allah shi yasa Allah ya yarda da su domin duk abin da ya zo a Qur'ani suna gazgata shi kuma suna practical ɗinsa suna kokarin ɗabbaka shi to me kamata mu yi mu kuma da muka biyo baya me yasa ake samun ake samun matsala a yau akan game da abin da ya shafi umarni na musulunci zamantakewa na musulunci na rayuwa me yasa al'amarin musulmi ya zama abin da ya zama an samu musulmi a yau baya son junansu wannan bai son wannan wannan yin bai kaunan wannan haka magabata suka rayu kuma muna koyi da su in ce muna rayuwa kan salafus sale haka muke cewa ko da yaushe amma sai aiki mu sai karya ta maganganun mu ashe ba za mu yi tsoron Allah madaukin sarki mu san cewa za mu tashi gaban Allah ya muna hisabin duk abin da muka aikata da abin da muka faɗa ba mu aikatawa ba yanzu kalli yadda aka waye gari a yau misali a yau sallah zakka azumi sadaka da waye-waye wayannan ba su kai ka aljanna kai tsaye ba babu abin da zai kai ka aljanna kai tsaye irin mu'amala mu'amala kadi bayan da muke mu'amala a yau kalli kalli mu'amalar mu a yau kalli amanar mu a yau kalli jin tsoron Allah takwan mu a yau ka kalli yadda muka lalace muka zamanto muna sha'awan rayuwan wasu 'yan duniya musulmi ba dan duniya ne ba musulmi ba dan duniya ba ne dan duniya suna da duniyar su domin kai in ka dan duniya kasan kai ba dan duniya ba ne domin daga cikin ni'imar rayuwa na duniya wanne kake da shi kai wanne kake da shi daga cikin ni'ima na rayuwar duniya domin kai duk abin da ka nema ba ko wanda ke nema musu duk kudin da yake nema a duniya ka tara ka ki sadaka ka ki taimaka addini ka ki taimaka ma yan uwa ka ki bada zakka ka ki bada sadaka ka ki taimaka mutane duk kana tarawa yan duniya kake tara musu domin kana gama tara kudin za ka wata sabon mota ta fito dole ka ce kudi ka siyo za ka sabon waya ta fito za ka cire kudi ka siyo kana son ka yi daki za ka sabon kayan daki duka yan duniya kake tara kai dan duniya ba dan duniya bane kai abin da Allah yake so ka bi Allah wallahi mu canza mu'amalan ba ta da kyau a yau ana yawan magana cewa musulmi yau ya zama wani iri musulmi yau ya zama bayonetic ba ne musulmi baya son ɗan uwansa musulmi baya kaza baya kaza sannan duka al'amuran musulmi za gina ta lalacewa wajen da'awa ne wajen taimakawa maguzawa a je a kira su zuwa musulunci duka abubuwa ana ta cece ku ce me ya kawo wannan to an kasa gane inda tushen matsala take tushen matsala ita ce mu'amala mu ta lalace kamar yadda na faɗa cewa zakkanka azumin ka sallan ka ba zai kai ka aljanna kai tsaye ba zan kawo misali guda ɗaya da wata mata da aka ba manzo a saman labarinta cewa wata baiwa Allah ce tana sallan dare tana kiyamun laili tana ainihin sallah tana azumi tana waye ta waye amma tana cutar da makotanta manzo Allah ya ce wannan tana wuta dai kenan kaga tana sallah tana zakka tana waye tana waye amma me tana cutar da makotanta manzo Allah ce yar wuta ce dalilin da yasa an ce mata zakkanka da azumi ba zai kai ka aljanna kai tsaye ba abin da ke aljanna shine mai shine mu'amala mai kyau me yasa a yau abubuwan nan baya tasiri ba ma ci gaba kullum muna cycle ne abin da yasa ba ma son juna mu ba ma kaunan juna shi yasa kuma Allah sai ya haramta mana mu amfanuwa da junan mu sai ya haramta mana jin daɗin rayuwa sai ya haramta mana mu zamanto mun haɗa kai ba za mu yi haɗa kai ba Allah yana da ka'ida akwai a hadisi manzo sallallahu akwai a Qur'ani a hadisi manzo sallallahu ke cewa inna Allah fi on al-ab ma kana al-ab ish fi on al-akhir fi on al-akhir Allah yana taimakon bawa matukan bawa yana taimakon dan uwansa don Allah a yau muna taimakon mu? ka kalli yadda muke rayuwa dan uwa da dan uwa kowa bai damu da kowa ba musamman idan wannan na da kuɗi wannan bai da wannan ya samu dama wannan bai samu dama ba ka ɗauka kamar ba ka taɓa sanin shi kamar ba ɗan uwanka ne ba wannan ita ce rayuwar da sahabbai suka yi ita da rayuwar manzo Allah sallama manzo Allah sallama mai tausayi ne mai son juna ne ina son sa manzo Allah son al'ummarsa gaba daya amma ka kalli yadda muke yau ba ma son juna idan ina son abu ko na samu babban son kai ka samu kuma manzo sama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ka kalla amma yanzu ka kalli yadda rayuwa ba ɗan siyasa ba ba malamai ba ba ɗalibai ilimi ba ba awam ba ka rasa ina zaka ka ɗauki darasi wasu ɗaliban ilimi suka yi maka wani mu'amala ba za ka ɗauka ba san kamai ba kuma Allah ta'ala cewa yi mafi tsoron Allah inna mai khasha Allah ko min ibadihi al'ulama malamai su ne magadan annabawa ɗaliban ilimi amma kallon da muka lalace a yau komi namu baya yi da an kulla na sai lalace da an kulla na sai wannan lalace saboda me ba ma son juna ba ma tausayin juna hadisi na biyu manzo Allah ke cewa irhamu man fil ard irhamukum man fis sama ku tausaya ma wanda kuke tare da su sai wanda yake sama sai ya tausaya maka to baka tausaya ma dan uwanka sai Allah ya dauke albarka rayuwanka inda baka tausaya ma dan uwanka sai Allah ya fita kyale ka da dubaranka kai shi tan wahala yanzu misali wannan abubuwa shi ya haifar da duk abubuwan da yake faruwa musamman a rayuwar mu yau musamman mu a Najeriya mu ba mu ba ba malamin mu ba ba 'yan siyasa ba kowa sai ya samu daga shi sai ɗansa idan fa yanzu muna addini da kai idan kana da suwa ka baka duniya shi kenan za mu yanke daga gidanka za mu yanke zuwa gidanka iyalanka yaranka shi kenan halas idan matar ta tuna cewa oh sadda mijina yake nan da yanzu malam wani na nan malam wani na alhaji wani na nan amma yanzu ya bar duniya gaba da ba kowa sai ta fashe da kuka ta shiga cikin azabar rayuwa wanda ba haka ya kamata ba a musulunci a musulunci idan babu wani ya tafi to mu nauyin iyalinsa tare muke addini tare muke rayuwa haka addinin musulunci yake amma wani bayan shi kenan mu da gidansa wannan abubuwa su ne suka ja mana yau Allah kuma sai ya haramta mana jin daɗin rayuwarmu Allah sai ya haramta mana amfani da juna abu na gaba wanda ya kamata mu kula da shi ne abin da ya shafi abin da ya shafi taimakon juna kamar yadda na faɗa ba ma taimakon juna yanzu in baka da shi kawai baka da shi sannan abu na gaba ta yaya za a yi mu da muke a wannan rayuwa ya za mu koyi infaq wa addinin musulunci ya za a yi in ba da kuɗi na wannan ya ba da kuɗin shi wannan ba da kuɗi mu je mu yi da'awa da kuɗin mu ba sai mun je mun nemi taimako wurin alhaji wani ko wurin ciyama wani ko wurin gwamna wani ko wurin dan majalisa wani ba zuciyar mu ya mutu ba mu iya yin sana'a sai dai mun yarda mu je mu yi taimako mu nemi taimako in ma za mu yi sana'a ba za mu yarda mu ba da kuɗin mu ba domin mun zama mun zama professionals su marwuta muna da ruwa ba mu so mu abin mu je mu taimaka ma addinin musulunci yanzu bari in ba mu misali akan abin da shafi tausaya wa juna da kaunan juna ka kalli garin nan musamman garin madina garin manzon allah sallama bubugan wahayi ka kalli su ya zauna lafiya a nan ba a saba ma allah ne duk laifin da ake ba a yana amma ya sa mutanen su ya zama lafiya saboda suna son mutane suna taimakon mutane ba sa kin mutane amma kallon mu da muke ba mu son yan uwanmu ba kaje da muke rayuwa mutum na da kudi amma yana asibiti da kansa mutum na da hali amma zai iya taimakon kansa da kansa balle ya taimako ni yanzu ka kalla ka dauka abin da ke faruwa a siyasa yau misali a wurin mu ka kalla yadda ake a zagi Buhari a ce Buhari kaza Buhari me laifinsa wani bawan Allah ya hudu ba a Kano ya ce a Kano kawai mukamin da Buhari ya ba 'yan Najeriya masu guhaɓi kusan guda ashirin na tana son Buhari ya zo kwani ya zo ya ce a kaza ayi kaza yi kaza su ba wakilin mutanen ba ne ba ka kalli kudancin Najeriya kalli lokacin Uban Sanjo mutanen sa ba zaɓe shi ba amma da ya ci zaɓe ba su waye ma yake mutanen sa mu ya kwa ka kalli yawan mu amma hanyar kalli hanyar da muke cikin yanzu an samu shugaba ba dai na kwarai kullun zagi kullun zagi ba mu musu shugabanni addu'a ba sai da mu ta zagin su to zagin fa ta kan mai yake karewa domin zagi na dawowa kanmu ne kuma ba ba ladabi mana ne wannan sannan ba wa addini bane zagi kullun shugaba abin da ake masa addu'a ne da fatan yayi abin da yake daidai Allah sai abin da yake daidai ya dace da abin da yake daidai saboda haka wallahi mu san cewa musuluncin mu na yau ba ɗabi'a ce ta musulmai da ba mun yanzu mun kawo wani abu daban sannan na ƙarshe ga malamai masu wa'azi mu dinga na lafuzin da zamu ka amfani sa a wurin wa'azi da wani da wani da su wani su yan kaza wani sun kaza akalla ne kalmar shahada ta hada mu fitar da yan shi'a ba da yan shi'a muke ba muna mai tsakanin ahalus sunna ko izala da anifin yan uwa yan dariƙa mu to kalmar shahada ta hada mu tunda na san wani da dawo dariƙa ba ni ba kan dawo izala ba misali domin yasa ba za mu zama united ba kai addini gani nawa kai sallah masallaci ne sallah nawa amma zaman to in abu ya same ka ya same ni in abu ya same ni ya same ka wannan shine musulunci saboda haka ganin takaitawar lokacin insha Allah anan zamu wannan nasiha ta mu zamu takaitawa bi idnillah hadu mu na gaba zamu zo mu dora insha Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad assalamu alaikum wa barakatuh